Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kilohas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da lon. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 14 ga watan Juli na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashin Gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku shan a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirgi, Sarfilu a bamu kanun labarai. Ƙasar Ghana ta faɗa cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki. shugaba barack obama ya ce a amurka za a iya samun karuwar zaman ɗarɗara tsakanin 'yan sanda da al'ummar ƙasar babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan kiyaye zaman lafiya ya yi kira ga ɗauki mataki akan sudan ta kudu to madalla kanun labaran kenan yanzu haka dai gwamnatin tarayyar najeriya ta himmatu wajen ƙara inganta matakan tsaro a sauran sassan najeriya domin ko yanzu haka ta shugaba buhari ya kaddamar da ruwan daji a jihar zamfara ko ina fa'idar wannan ya dace lokacin da ya zama mutanen zamfara suna cikin wata ukuba ta kan damuwa na harkar tsaro hawa kuma za ku cewa ministan shari'a na najeriya ya bayyana gaban 'yan majalisar dattijai shin ko sun gamsu da bayanansa a ba mu gamsu ba don bayanin da yi ya nuna cewa magana na kotu saboda haka ba zai bayani ba haka kuma muna da rahoton akan cece kucin da ake cewa wai sanata dino malaye ya ce zai jagoranci tsige shugaba muhammadu buhari abinda ya ce karya ake masa sai shirin domin iyali na grace alheri abdu amma fa waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ghana ƙasar da tattalin arzikinta shine na biyu a girma a yammacin afirka ta fada cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki lamarin da shugaban kasar jan mahama yake azawa a kan zagon kasa da tsageru suke yi a yankin niger delta na najeriya a baya kasar ghana ita ce kasar da tattalin arzikinta yake haɓaka sosai a yammacin afirka amma yanzu rashin wutar lantarki da yawan kudaden da gwamnatin kasar ta yi fiye da ki take kashewa fiye da fima da faduwar farashin kayayyakin da take fitarwa ya sa ta karɓi bashin dala biliyan ɗaya daga babban asusun ba da lamari na duniya imf a jawabinsa na makon da ya gabata shugaban ƙasa jan dramani ya zargi rashin wutar da ake samu a ghana da cewa ta samo asali ne daga katsewar samun man da ake a najeriya wanda shine ake amfani wajen samar da wuta a ghana katsewar samar da mai da mahama yake magana ta fara ne a tan farkon shekarar nan lokacin da tsagerin niger delta da ke kiran kansu avengers suka fara fasa bututun mai tare da lalata wasu kaddarorin mai a yankin na niger delta wannan matsala ta sa masana suna ganin najeriya tana iya fuskantar koma da tattalin arziki kazalika sun ce duk da cewa tsagerin sun janyo matsala da wuya a sa laifin karancin man daga najeriya a zaman dalilin da ya sa ghana take fuskantar karancin hasken lantarki shugaba barack obama ya ce amurka za a iya samun karuwar zaman ɗarɗar tsakanin 'yan sanda da kuma al'ummar ƙasar al'amarin da ce zai iya faruwa a wani a wata mai zuwa ko baɗi ko kuma kowane lokaci a yammacin jiya laraba shugaba obama ya yi wannan tattaunawa ta tsawon awoyi hudu a fadar white house da shugabannin 'yan sanda da gwamnoni da wasu magajin gari da kuma ministan shari'a ta amurka loretta lynch da wasu wakilan kungiyar fafutukan kare rayukan bakaken fata da ake kira black lives matter da turanci tattaunawar dai ta biyo bayan tashin hankalin da ya faru ne a makon da ya gabata ciki har da kwantan baunin da ya kashe 'yan sanda biyar fararen fata a garin dallas na jihar texas wanda wani dan kishin kasar dan kishin bakar fata ya yi bayan da ya fusata da kashe wasu bakaken fata biyu da wasu 'yan sanda suka yi a minnesota da louisiana obama ya ce kokarin da ake na kawo karshen wannan lamari ba zai iya tasiri lokaci ɗaya ba saboda ya samo asali ne shekaru da dama da suka gabata ya ce 'yan sandan ƙasar na jin suna tsaka mai wuya kuma ana zargin su ba bisa ka'ida ba cewa suna auna matasa baƙaƙen fata yayin da al'ummi marasa rinjaye ke ganin shugabanni suna sanyin jiki wajen ɗaukar matakin da suke suka zame wajibi kan wannan lamari labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan kiyaye zaman lafiya Havlad So ya yi kira kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki wa kwaran matakai na gaggawa kan Sudan ta kudu da za su haɗa da azawa ƙasar takunkumin ƙin sayar da mata da makamai ganin yadda yaƙi ya ta ƙasar. Da yake jawabi ga kwamitin jiya Laraba, Mr. Ladso ya yi kira ga wakilin kwamitin waɗanda a baya suka bayyana shakku kan tasirin ɗaukan wannan mataki. suka sake shawara yanzu ko da yake ya yarda cewa barazanar ɗaukar wannan mataki bai yi wani tasiri ba kan daƙil faɗan ba hakanan ya sake ta kiran da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi ranar litinin cewa majalisar ta yi nazarin za a aza takunkumi kan wasu shugabanni da kwamandojin soja waɗanda suke hana a samu zaman lafiya a halin da ake ciki kuma amurka ta tura sojojinta arba'in zuwa babban birnin sudan ta kudu biyo bayan tashin hankalin da aka kwashe kwanaki ana yi wanda kuma ya sanadiyar rayukan ɗaruruwan mutane da kuma fargaba fadawa yakin basasa kwamandan rundunar sojan amurka da ke afirka ya ce an tura sojojin ne zuwa birnin juba domin su kare ofishin jakadancin amurka da taimakawa ma'aikatan harkokin amurkan wajen fitar da wasu ƙananan ma'aikatanta da ke daga ƙasar. a jiya laraba madam theresa may ta zama sabuwar prime minister birtaniya kuma ba tare da bata lokaci ba ta naɗa ministocinta domin fara aikin ficewa birtaniya daga kungiyar tarayyar turai wato eu a takaice abin mamaki a zaɓin nata shine ta naɗa tsohon magajin garin na london boris johnson a matsayin sakataren harkokin waje johnson yana ɗaya daga cikin jagororin kamfe na neman birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar turai ya fusata ya fusata mutane da suka zaɓi birtaniya ta kasance da ƙungiyar eu dama sauran shugabannin turai da suka yi imanin birtaniya ta yi ga garumin kuskure haka kuma me ta naɗa wasu masu goyon bayan ficewan birtaniya kan wasu manyan-manyan mukamai ciki har da tsohon sakataren harkokin waje philip hammond a matsayin ministan kuɗi da amber rood a matsayin sakataren harkokin gida wato tsohon mukamin da ita mai ta riƙe dan majalisa na jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta conservative david davis zai rike mukamin sabon ministan da aka kirkira wanda zai jagoranci tattaunawa kan ficewan birtaniya daga eu din ana kyautata tsammanin zaman tattaunawa ka iya ɗaukar tsawon shekaru biyu may ta zama mace ta biyu da ta zama prime minister a tarihin birtaniya bayan ya margaret thatcher labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc To madalla bari mu faro takon da batun rawar dajin da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddama a garin Dan Sadau na jihar Zamfara. Ga Murtala Faruk na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. dakarun sojin najeriya kenan sa'ad da suke durowa daga jirage a sararin samaniya a wajen rawar daji da atisayen soji na musamman a dajin dan sadau a jihar zamfara wannan dai kashi na biyu ne na bikin ranar sojin najeriya na bana bayan da aka gudanar da kashin farko na atisayen a dajin alkalari a jihar bauchi bikin na ranar daji na ranar sojin najeriya na shekara-shekara da aka soma shi tun shekarar 1978 yana da manufar zaburar da sojoji da ƙara basu horo na tunkarar yaƙi kazalika da yin amfani da makamai tare da sauran na'urori na zamani shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya shigar yaƙi irin ta soji shine ya kaddamar da soma atisayen ministan tsaro mansur muhammad dan ali ya ce gudanar da atisayen a yankin dan sadau da ke fama da hare-haren barayin shanu yana da manufa biyu kowace shekara akan yi shi amma ba a taɓa yi a zamfara ba so wannan ne na farko wanda kuma ya dace lokacin da ya zama mutanen zamfara suna cikin wata ukuba ta kan damuwa na harkar tsaro so wannan kamar dama ce mai girma ya bamu wanda kuma a cikinta ne za a samu za a shiga dazuzzukan jihar zamfara a ga suwaye suke boye suwaye suke ciki kuma cikin yadda ubangiji za mu hito da su dama matsalar da muke da ita ta fi yawa a gabas daga nan kuma za mu gangaro nan a yamma ta arewa wanda muna neman cewa mu hito da al'amuran da na tsaro da suke damu jama'a nan gefen to sai dai kuma kungiyar fulani makiyaya ta miyati Allah a jihar Zamfara duk da yake ta bayyana goyon bayanta akan matakan da gwamnatin ke dauka na shawo kan matsalar ta kai hare-hare a jihar tana kuma da fargaba akan lamarin Alhaji Tukur Jangebe shine shugaban kungiyar ta Miyati Allah a jihar Zamfara. Ka san mai yawa a sojoji wasu duk baki na ba su sun kai ba. Ya zo a harma rugagen hilani waɗanda aka rara waɗanda ba su ci ba su gani ba. Kaga har yanzu ba a komi fa malam Murtala. Ba ka ganin cewa Fulani ne ake zargin su ne suke kai waɗannan hare-haren ganin cewa su waɗannan 'yan bindigar mafi akasari Fulani ne wannan yake sa ake musu bugun kaɗanya idan aka gan su a cikin wannan dajin. eh wannan magana ɗaya ta mutane. Waɗannan mutane babu kabila da babu. Dibin wata kabila ɗaya a ce ita ka wani abu mara kyau a wani rashin adalci na amma mu abin da muke fata ya zan wanga abu da za a yi ya zan bai shahi wani mutum wanda bai ji bai gani ba ya zan waɗannan da kai suna an kawa. Fiye da dakarun soji dubu hudu ne a ƙarƙashin birgit ta ɗaya ta sojin Najeriya da ke Kaduna suke gudanar da atisayen wanda za su kwashe tsawon makonni biyu suna yi a ƙarƙashin jagorancin dukkan manyan hafsoshin sojin Najeriya. Jihar ta zamfara dai musamman a yankin na ɗan Sadau ta sha fama da kai hare-hare da ake ta'allakawa da ayyukan barayin shanu lamarin da ya yi sanadiyar rasa ɗaruruwan rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyi murtala faruk sanyin na muryar amurka daga Gusau a Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja To daga jihar Zamfara sai babban birnin tarayyar Najeriya inda ministan shari'a Najeriya Abubakar Malami ya bayyana gaban 'yan majalisar dattijai. Ga kuma Madina Daura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Yes, there is an allegation that rules of the Senate are forged. Who forged it? Whatever may be his remedy, it is certainly not to form part of the proceedings in the case where the Attorney General has exercised his powers to institute, take over, and continue or discontinue criminal proceedings. It has to be the subject matter of another proceeding. Tambayoyi kenan a lokacin da ya bayyana a gaban kwamitin wanda aka ɗora wa nauyin yin bincike kan dalilin da ya sa ministan ya gurfanar da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da mataimakin sa Ike ekwaramadu a gaban kotu bisa zargin dokokin bogi. bayan an kammala zaman ne na yi kokarin jin ta bakin minista abubakar malami ga yadda hirar mu ta kasance da shi honorable minister sa kina a ciki ba wanda aka fita ai hausa ne eh to sai ki fada ah, bai yiwa ran kai dade ba magana bayan malami ya ki amsa mani tambayoyi sai na nemi in ji ta bakin ɗaya daga ƴaƴan kwamitin kula da shari'ar joshua ledani ko sun gamsu da irin amsoshin da malami ya basu a ah, ba mu gamsu ba don bayanin da yi ya nuna cewa magana na kotu saboda haka ba zai yi bayani ba to mu kuma bayaninmu dalilin da ya samu kira shi ba mu ce kar a je kotu ba idan mutum ya aikata laifi mu dai muna son shin kafin a je kotu nan an bi matakai an bi eh, dokokin da aka shimfiɗa na gurbanar da mutum a kotu akwai tabbatattun shaida wanda ya nuna cewa wa'innan mutane sun aikata wannan laifi saboda famun lura cewa majalisa ne kuma shugabanninta ne duka biyu aka gurbanar kafin a gurbanar da su a gaban kotu ya kamata tabbatar cewa eh lalle akwai eh, shaida mai karfi da ya tabbatar da wannan laifin to da ya zo bai mana bayani da ya gamsar da mu ba wasu na ganin kamar shi ministan shari'a ya fi ku gaskiya a wannan al'amari na cewa tun da batu na kotu <coughs> um, idan shi shugaban majalisar dattawa da mataimakinsa suna da gaskiya su haƙura mana a gama shari'ar me yasa kuke uh, shiga harkan ba shiga harka ba muna so mu tabbatar cewa an bi ka'ida da doka ta shimfidar kafin a gabatar da mutum a gaban kotu majalisa ne fa ake magananta shugabannin majalisa su biyu shugabannin majalisa ake maganansu wannan ba ita ce majalisa ba in ana maganan shugaba shugaba kan ba yana shugabancin majalisa ba kenan eh abin da ya shafe shi ya shafi majalisa to saboda haka muna so in za a yi wani abu da ya shafe su a bi doka tun a makon da ya gabata ne ministan ya ki bayyana gaban kwamitin shari'ar har sau biyu matakin da ya harzuka majalisar dattawa har ta yi barazanar yin amfani da karfin ikon da tsarin mulki ya tanadar mata wajen ba da umarnin ko ministan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To Madina kake je da nisa, haura yau muna cikin zauren majalisar, amma wannan karan da batun da ake cewa sanata Dina Milaye ya ce zai jagoranci tsige shugaba Muhammadu Buhari abin da ce kaki ake masa. Haura yau din ga Madina bata je da nisa ba. Rahotanni sun bayyana cewa rikici da ke faruwa tsakanin bangaren zartaswa da ta majalisar dattawa ya buɗe wani sabon babi wanda ya nuna cewa magoya bayan shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki wato Like Minds sun yi barazanar tsige shugaba Muhammadu Buhari a bisa zargin cewa yana da hannu a shari'ar da shugaban majalisar dattawa ke fuskanta kuma wanda aka ce ya fara batun tsige shugaba buhari shine sanata dino malaye a wata sanarwa da ya raba wa manema labarai a yammacin jiya laraba dino malaye ya bayyana rahoton da cewa na kanzon kurege ne kawai kuma masu yada irin wannan labari makiya mulkin demokradiyya ne dina melaye ya ce ya lashi takobin kare mulkin demokradiyya da kasar ta kwashi tsawon lokaci tana morewa ko ana ha maza ha mata akan wannan batu na tsige shugaba muhammadu buhari ne na tuntuɓi sanata suleiman nazif daga jihar bauchi inda na yi masa tambaya tun da magana ta bayyana yaya ike kallon batun ga abin da ike cewa wanda ya wannan magana ma mun ɗauki magana ne na mutum yana barci yana mafarki ya magana a mafarki mu 'yan majalisu ne mu sanatoci ne na apc kuma ya zama dole a gare mu mu kara mutuncin shugaban kasa muhammadu buhari mu kare mutuncin mu ta apc kuma ba wanda ya isa muna cikin majalisa nan babu wanda ya isa ya kawo ma wannan magana ya yi magana zai dai a mafarki amma a zahirance baka isa ka kawo wannan magana ba kuma muna nan muna kare masa maradinsa kenan magana siyasa ce kawai ai wato aikin banza mai ake ci bahaushe na cewa a yi harara a duhu wannan abin da aka yi harara a duhu ne kuma muna nan zai mun ga abin da ya ture buzu na duk wanda ya ce cas za mu faɗa masa abin da ya dace daidai da shi idan na fahimce ka batun rashin jituwa tsakanin bangaren majalisar dattawa da bangaren shugaban kasa ba wata ababa ce da ta dame ku a wannan majalisar a wannan wani abu ne daban wato kamar yadda aka sani a kace na ce wannan kan a siyasance za a ci gaba da yi kuma a 'yan majalisu mutane ne masu hankali masu ilimi kuma wanda suka san ya kamata shi yasa aka zaɓe mu a matsayin mu na 'yan majalisar dattawa so wannan a demokradiyya ka ce na ce za a ci gaba da yi haka shekara hudu za a ci gaba da wannan amma maganan wani ya kawo magana a cikin mafarki to wannan ne ba za mu yarda da shi ba kuma ba a yi ba ba za a yi ba kuma ba za mu bari a yi ba to me yasa har yanzu ba ku tantance jakadu da shugaban kasa ya aiko muka da sunayensa ba to wannan kamar yadda aka sani an tura wannan abu a kwamiti wato kwamiti na foreign affairs wanda za su zauna su duba ba shakka akwai complain ɗin da wasu suka kawo cewa akwai jihohin da ba su samu kyakkyawan wakilci ba to amma duk da haka za mu zauna za mu duba kuma za mu ga mun yi abin da ya dace a wajen tabbatar da cewa an yi saurin tantance su domin a tura su su je su ci gaba da aiki ba daidai ba ne a da cewa mun daɗe a najeriya ba su da wakilai a kasashen turai kuma wannan ba zai kawo mana mutunci ba yanzu mutuncinmu a waje muke dubawa kuma wayanda aka fito da sunayensu mutane ne masu muhimmanci masu mutunci wanda za su kara wa najeriya mutunci a turai ko a kasashen waje suleiman nazif kenan a wani zama na sirri ne da 'yan majalisar dattawa suka yi jim kaɗan bayan dawowansu hutun sallah ne dai rikici ya kaure tsakanin like minds masu goyon bayan saraki da unity forum masu zaman lafiya a majalisar dattawan ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto fadar shugaban ƙasa bata ce uffan ba a game da wannan batu na tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah ya kyauta, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha tara. Ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdu ke fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya shige muka kawo muku rahoto kan halin kunci da al'umma ba ke ciki na karancin abinci sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. kamar yadda muka alkawalta muku za mu ci gaba da bin diddigin batun domin jin halin da suke ciki da kuma matakan da hukumomi da masu hali baiwa ke ɗauka na tallafa musu kafin nan bari mu koma kan batun gallazawa ƙananan yara da mata suka shiga da sunan kishi inda a jihar naija wata mata aure yar kimanin shekaru goma sha bakwai ta ɗauki wuka ta yanke gaban wani jinjiri ɗan kishiyarta ɗan ƙasa da makonni uku da haihuwa wakilinmu mustapha nasiru batsari da ke bin diddigin wannan batu ya samu zantawa da mai gidanta domin jin ko ya samu magana da ita tun bayan aukuwar wannan lamarin gaskiya zuciya na bai ce man haka ba ina nan na rura da mara lafiya din ne tuku yanzu ba za ka ganta ba kwata kwata gaskiya zuciya na bai gaya man haka ba abun da ya yi ma ne ya bata man hankali kai ka gan abun da ya yi wa wannan abu mai yahuwa kenan Haɗin ce na bashi da Allah amma baka yahe ba ah, a zan ce na yahe me kake so ka ga hukumomi sun yi akanta abun sun ganda ma kawai Mustapha ya kuma zanta da Dr. Ibrahim Abdullahi likitan da ke kula da jinjirin wanda ya bayyana cewa. A yayin da ya zo satin shi uku da haihuwa, da ya zo ya zubar da jini sosai wurin kuma sun riga sun sa kazanta a mikin. Wannan kuma azzakari na shi matacce ne lokacin nan so bayan da muka iya sai zo mu cire wannan matacce wurin mu gyara wurin to mu wannan jinin da ya zube mun da magunguna an bada iri-iri zafin jiki ya rage ya bari wurin da ya caɓe shi kuma bai caɓe ba kuma yanzu to saboda haka a ganin mu kuma ga ganin iyayen duka da kuma duka kimiyyar da dai aikin asibiti ta tanada yaro ya ji sauki sosai yanzu ma muna shirin ne mu mishi operation na biyu wanda a yau din nan eh shi muke son mu mishi na gayyato wasu kwararru za mu haɗa hannu mu mishi aiki domin matan nan da ta zo ta yanke mishi azzakari ta yanke mishi mareni guda eh, kwalate guda amma akwai guda ɗaya to wannan shine babban sa'an da muka samu domin wannan din nan in dai hawan nan yana nan to yaron zai tashi da namiji a matsayin shi namiji a alaman jiki da kuma ɗabi'a da kuma tunani irin na maza to duk abin da zamu yanzu na kare wannan wanda ya rage to shine operation na farko wani biyu da zamu yanzu na farko wanda shine wanda muka yi duk jini muka tsaye da shi muka sa mishi hanyar fitsari yadda wurin ba zai ci gaba da cabewa ba to shine na farko ran da ya zo shi muka amma wannan na yanzu ga da za mu yanzu nan da safin nan shine na musa mishi jakan da wannan maryanin zai shiga ciki wannan kwalatin na shi shi ɗayan na yi da yake nan shine za mu yi kokari domin mu samu abu uku da farko mu mishi kariya saboda duk ko ɗan adam ne bai da riga kaga bai da kariya hmm. na biyu kuma mu sa shi yadda in an kare shi zai zo mishi amfana ya mishi amfani ta hanyar gina jikin shi na namiji da kuma dalilin haihuwa na uku kuma in yana girma ya san shi namiji ne ya kuma ji kamar namiji ba tare da ya ji an kaskanta shi ba to shi ne abin da za mu yanzu amma shi a zakarinsa ko ran da ya zo awa goma sha shida sun wuce kamin ya zo to idan mutum ya zo baya awa hudu an fi son ya zo cikin awan da abin ya faru to akwai hikimar da ake a dasa shi amma ko zo ya mutu to wani hikimar dasa shi ya kare sai dai mutum da cewa a zakari akwai wanda ke nan gaba wanda kowa ke gani akwai wanda kuma ke binne cikin jikin na adam to daya kenan na biyu kuma mutum da cewa idan mutum yaro ne idan yana girma gaɓoɓinsa na girma muna fatan cewa in ya kai lokacin balaga dan karamin nan da ya rige zai dan fito sai kuma mishi wasu hikimomi na ƙara mishi tsayi to Allah sa a dace ya kuma ba da lada Bari mu kuma koma kan wani batu da ya ɗauki hankalin ƙungiyar kare hakkokin bil'adama a jihar Kaduna inda wani attajiri ya harba wata mace mai suna Ummu wanda mai gidanta ya rasu ya barta da marayu uku take kuma aiki a gidan wannan attajiri. Ga bayanin da ta yi wa wakilinmu Isa Lawal Ikara. Farko ina aiki a gidan Jamilu wanda ake kira Barde. Sai muna wanki da ni da wata abokiyar aiki na. muna wanke kayan yaran shi da muke wankin sai yarinyar shi take kuka yarinya ce karama tana kuka sai shi kuma muna ƙasa muna wanki shi kuma yana sama sai ya yi magana daga saman ya ce a ɗauki yarinyar nan sai matar shi ta kira ni a waya ta kira ni a waya ta ce mu yarinya ya kira ta ya ce mata yarinya na kuka sai na ce mun ɗauke ta mun ma tashi daga wurin da muke wanki da na waiga dama na gan shi da bindiga a hannun shi na juya ina ƙoƙarin in tashi a wurin, shi ne ya harbe ni dama kun taɓa ganin shi da bindiga a gidan eh dama yana harbi da bindiga amma dai bai taɓa harbin mutum da ita ba wani irin harbi yake da ita yana harba ta dai mu ji karar bindigan sai ya koma da ita ya ajiye waye wannan yayin da kike maganar cewa yana ta tambaya haya me yasa ba ku tafi san wajen yarinya ba shi mai gadi ne ila mai gadin yana gani kenan akai wannan harbin eh yana nan dan harbin ma shi ma ya eh, taɓe shi a wuya Kaɗan daga cikin bayanin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji cikakken bayanin hajiya umu. Kamar yadda muka saba za mu bi diddigin wannan batu kama daga neman bayanai daga jami'an jinya da hukumomi da kuma attajirin da ake zargi da yin harbin kansa. Yanzu a madadin wakilanmu Mustapha Nasiru Batsari da Isa Lawal Ikara da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. sai kuma Chubahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To Allah ya sauka, Allah ya kyauta. Yanzu kuma ana ga wannan saƙon. Yamara ni zan aura bayan rabu shi kyau aura, yamara samari da 'yan mata kuma ɗaukusa shirin naku na samartaka na musamman daga www.dandalinvoa.com tashar ku da ke buɗe a koyaushe ko dare ko rana awa 24 a kullum shirin naku na samartaka yana tattauna rayuwa tsakanin masoya da kuma baku damar bayyana ra'ayoyinku akan yadda soyayyar ku take tafiya ko da daɗi ko babu da kuma zantawa da iyaye da ƙwararru don baku shawarwari akan yadda za ku inganta al'umuran soyayyar ku a kowace asabar da lahadi www.dandalinvoa.com tashar kuma tasa a wayoyin hannu ko dare ko rana awa 24 a kullum dandalin VOA duniya a tafin hannu. To ma dalla yanzu kuma da wannan muka zo a shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice ladan Ghana ƙasar da tattalin arzikinta shine na biyu a girma a yammacin Afirka ta fada cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki lamarin da shugaban ƙasar Jan Mahama yake azawa kan zagon ƙasa da tsageru suke yi a yankin Niger Delta na Najeriya. A baya ƙasar Ghana ita ce ƙasar da tattalin arzikinta yake haɓaka sosai a yammacin Afirka amma yanzu rashin wutar lantarki da yawan kuɗaɗen da gwamnatin ƙasar ta yi fiye da kima da faɗuwar farashin kayayyaki da take fitarwa ya sa ta karɓi bashin dala biliyan ɗaya daga asusun ba da lamani na duniya. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka za a iya samun ƙaruwar zaman ɗarɗar tsakanin 'yan sanda da kuma al'ummar ƙasar, al'amarin da ya ce zai iya yiwuwa a wata mai zuwa ko baɗi ko kowane lokaci. a yammacin jiya laraba shugaba obama ya yi wani zaman tattaunawa ta tsawon awanni hudu a fadar white house da shugabannin 'yan sanda da gwamnoni da wasu magajin gari da kuma ministan shari'a ta amurka loretta lynch da wasu wakilan kungiyar fafutuka kare rayukan bakar fata da ake kira black lives matter Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan kiyaye zaman lafiya Hav Lurso ya yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki ƙwaƙwaran mataki na gaggawa kan Sudan ta kudu da za su haɗa da azawa ƙasar takunkumin ƙin sayar mata da makamai ganin yadda yaƙi ya ɗaiɗaita ƙasar. Da yake jawabi ga gwamnatin jiya Laraba, Mr. Lorson ya yi kira ga wakilin kwamitin waɗanda a baya suka bayyana shakku kan tasirin ɗaukar wannan mataki da suka sake shawara yanzu ko da yake ya yarda cewa barazanar ɗaukan wannan mataki bai yi wani tasiri kan daƙile faɗan ba hakanan ya sake ta kiran da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi ranar litinin cewa majalisar ta yi nazarin azta kunkumi kan wasu shugabannin da kwamandojin soja to dalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga Ibrahim Bagudu Babu Mato da Abdulmalik Bagudu Shaba na rasuwan abdulkadir takun lukwan agaye kuma hakimin isu agaye wanda ya rasu a farkon wannan satin a garin agaye da ke cikin jihar naija allah ya ji kansa da rahama ya kyautata ta bayan tasu yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sarfila hashin gumel da ya taya gabatarwa sai cubahiro jodo ne da solomon abu da suka ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato jim ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da wani sabon shiri da hantsi.